可以吗？ Sunana Muzairu, garinmu Madagali. Daman a bakin kasuwa nake, sai na zo na yi rashin lafiya, sai aka kai ne, sai wani ya ɗauke ni sai ya kai ni asibiti. Ni ina kwanawa a kusa da a kowane masallaci kusa da kasuwa. Wai me aka ce ke damun ka? Eh, ciki na yana ciwo kuma sanyi yana damun. Sai Genesis kun sai ya ɗauke ni sai ya kawo ni yana. Hazur Muhammad dan shekara goma na ɗaya daga cikin yara da hare-hare Boko Haram ya raba da iyayensu. yana daga cikin yara 38 da suka dawo Najeriya daga jamhuriyar Kamaru a kwana-kwanan nan bayan zaman gudun hijira na sama da watanni tara. Bincike da na gudanar a sansanin 'yan gudun hijira na majami'ar Katolika ta St. Teresa da ke yola fadar jihar Adamawa ya nuna mafi yawa daga cikin waɗanda ke zaune a sansanin bayan da da dama suka koma gidajensu yara ne da basu da 'yan rakiya da kuma mata da aka shi mazajensu kana aka bar su da yara ƙanana. Talatu da Ladi Joseph 'yan shekaru goma sha biyar da sha uku waɗanda suka rasa iyaye iyayensu da kannensu a hare-haren Boko Haram sun shaida min cewa baya ga abin biyan bukatunsu na yau da kullum majami'ar ta tsara musu darussa na musamman domin ba su shawarwari kan yadda za su tafi da rayuwarsu. A lokacin da na shiga kemaru nan to ikkilisiya ne suna taimaka mana ko abinci to su ne suna tallafa ne. Muna samun abinci isasshe um, ana yi mana gargadi mai kyau. Teruwa da mu dan shekara goma sha biyu da na iske yana rubuta jarrabawar kammala na karatunsa na firamare ya ce baya ka sanya su a makarantu an tsara wa yara irinsa da ba su da 'yan rakiya a sansanin shiri na musamman domin ɗebe musu zaman kadaici da kuma rage musu kewar iyayensu. Taruwa da kuma muna samun bol muna bugawa yana rage muna tunani. Shugaban majami'ar Katolika na St. Teresa da ke yola fadar jihar Adamawa, Bishop Stephen Dami Manza ya ce majami'arsa ta rungumi shirin kulawa da irin waɗannan rukuni na yara domin ba da tasu gudumawa wajen shata musu ingantaccen shimfiɗa ta rayuwarsu nan gaba. In fact abubuwa guda biyu ne makan kawai zan ce kalubalen da muke fuskanta sosai na farko shine a ah, waɗannan yara su riga su samu damuwa sosai wanda ana ce da turanci trauma a hankalin su a kaɗi a kowane lokaci don babu waɗansu babu mama babu baba. Akwai da dama su riga su kure eh, wannan eh, fani yadda za su su kula da su. Babban jami'in kai ɗokin gaggawa na tarayya da ke kula da jihar Adamawa Malam Sa'ad Bello ya ce har ya zuwa yanzu hukumarsa bata kammala tantance yara da suke marayu da kuma waɗanda suka iso sansanin ba tare da iyayensu ko 'yan rakiya ba. Sannan mun kan danka su a hannayensu mazaje da kuma mata. Yara mata suna hannun mata, yara mata. Yara ƙanana kuma suna da namiji wanda ke lura da shi. Muna da wannan tsari a camp ɗin. So ba an bar su ne kawai a hannun eh, kakara zube ba. Baya ga marayu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na majami'ar Katolika da ke Yola fadar jihar Adamawa. akwai mata da mayakan boko haram suka kashe mazajen su kana suka bar su da ɗawainiyar ciyarwa ilmantarwa da kuma kula da lafiyar yarar ga wasu daga cikin rukuni na waɗannan mata kan irin kalubale da suke fuskanta da kuma za su yi mana tamako kamar abu sana nan mu yi shi ko zan dan mu lalaba da wayanan yara haka ne tamako da muke so to sunana rose matu ina so a gyara mu inda zai yanzo nan gyara mana makarantu su asibiti churches namu an konar da shi da kuma hanyar abinci da yake yanzu ga in yi kai noma a kauye ba baka da hanyar ci sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adamawa najeriya